Thank you. birni tsantsar yau ke sayan taba. Ya dace da kowa mai haja shi ke bidar riba. Ɗan yau a birni, ɗan yau a birni, ɗan yau a... Ka ina hudu, hudu, hudu! matasa ne suke kira irin wannan salamu alaikum ha ladi me ga ya mai aiki Odo, hmm? wannan zance nake ke wurin sahajiya hmm. ya aka yi lokacin da kuke kasuwa aka yi wasu iya a kawo ina kayan su kaya kuma to ina ruwan nan kuma da gwano kai hmm? ne nake tambayanka. to ina kayan hajiya To ni Allah da ya yi wani mutum ne mai tsantsani da al'amuran duniya. Ba kuma na fiye leƙe-leƙe abubuwan da ba su dame ni ba, sannan ina matuƙar taka tsantsan da abin da zai je ya dawo saboda ban san me zai zo ba. Lokacin da suka sai kayansu, mm-hmm. sun sai kaya ni na cika umarni na, na cika aiki na, na buɗe musu bot. Sun kuma jefa kayansu ciki. Daga wannan ni ban yi wata-wata ba sai na tafi na buɗe musu kofa suka shiga gidan baya Yauni da na kara gaba na buɗe gidan gaba na shiga ya ilahi yaushe nake da dogon hannun da zai juyo ya shiga cikin boot in ɗauko kaya ko in bayar ko in salwantar to me ya faru sai dai a cikin ɗaya ko a cikin biyu ko a cikin uku a samu guda ɗaya to ga mana mu sai ni mai bin ko ne a cikin kowane ko dai hmm. ɗaya ta ɓoye wa ɗaya ta ɗauke kayan ta je ta bayar da shi wa inda ta ga ya fiye mata sa'a ta ɓoye ni ake so a gaya mun ko kuma an rufe gurin nan da iskokai a cikin buɗin nan sun ɗau kayan nan sun je sun gudu da shi ko kuma an je tun da mun tsaya a danja ta fi guda shida an yi sa'a da ɓarayi but kuma bai rufu ba sun buɗe sun ja iya na ja ka ji da irin maganganun da yake faɗa ko ni da ma na san da akwai banzayen da suke ɗore mai gindi a cikin gidan nan shi yasa yake yin abin da yake banzayen akwai wata banza wannan hanya banza hanya Allah ya mu ga hanya ya ji kike mutum baki dai dai ana da hanya ba Thank you. Hmm. yaya eh, eh, a ah, eh, ya ce bari in zo din da ce kira cikin gida ne kaga dan Allah ya rufe mun baki ne mun shi na riga na gama jin komai abin da ake ciki hudu mai kafa ka kafa da hudu hmm? duk abin da mutum zai yi saboda Allah to shikenan tunda ka san cewa ya gaya mun wani abu shikenan kar ka yi mun magana komai na riga na ji duk abin da yake faruwa ba dai ka auri mace ba ta fi ne ta ɗauko ƙanwata ta aje kuna suna haɗuwa suna tsagi na kai ma sai ka je ka sa hannu ku taru ku ta zagi na hudu eh? ka dubi girman Allah ka dubi girman Allah kaga wannan mahaifiyata ce ita kuma ka san yadda yadda take kaga kar ka dami yaron nan kar ka dame shi hudu hmm? yi mun fifita na yi mun ga dan yau a birni ya zo ya cira ni Allah ya sa ba za ki mutu ba uwa ta gari <laughs> hudu kenan ai ba zan so ki mutu ba Allah sai kika mutu ai na rikirkita asara <laughs> Hudu kenan. Kina mutuwa na kwanta ma asara. Allah ya maka albarka ku. uwa Wa ta gari. Ah. Mai jin kan ƴaƴanta. Ah. A kawo liman nan. Eh. amma fa ka kawo min irin naran nan idan da kankara a ciki eh. a saka a ciki a kawo min babban kwalba ne ga kuɗi in ga kuɗi haɗa ka je ka so mata ban ce ba ba taka nake so ba tashi nake so ta hudu shine ne ya saba kawo min lemo mai sanyi in sha Allah ya kai ki maka ya kai ki madina ki dawo lafiya <laughs> hudu hudu kenan eh idan ka samu kankara ka sako mu na malam masallaci sannan ban san ta na son da miji mu fita ne ba komai ba komai dai kilishin eh, eh kilishi eh. kaga bashi eh. sai da daddare ka zo za mu hira sai ka tafi min da kilishin sai muna hira muna ci shikenan yawa <laughs> yawa dan kirki dan albarka Allah ya ma albarka Allah ya sa ba za ka mutu ba kai kaga mm, mm. tashi tashi tashi je ka ka je can tun maganin da yake faɗa akwai gyara maka tun da saurari wani gyara ka koma can wurin matanka da suka haduwa suna zagi na kai ma ka bi layi in za ka zage ni ka zage ni ba komai je ka ba komai je ka ku zage ni ba komai ba komai wallahi za ka fita ko ba za ka fita ba ba za ka tafi ba aikin banza aikin wasu kun sa yaro a gaba kawai matan ka suna azabtan mun da shi yaron da yake kula da ni ai ba zan manta da hudu ba wallahi aka biyo mu to mu za mu nuna ma inda abubuwa suke malam da Allah. Ai aka ce dan gari akan ci gari. Eh dai mu ne aka na neman masarauta ko ana neman yalla bai to duk za a same shi a inda yake. Inna lillahi To kaga inda inda mai gari ya zo nan ba shi a fada yana nan nan ne wajen hutawar. Allah ya taimake. Kai ma dan dai namu ne muka kawo kana. Amin. An gaishe ka malam na Allah, an gaishe ka malam na Allah. Na Allah. Eh, ranka ne. Ina ka samu shaka? Ai na je fada. Wucewa zai yi ka kado shi nan gurin ko me? Eh, na je fada ne sai na ganshi yana ta kai komo. Yana ta kaiwa da dawowa. Sai na ce malam na Allah ya aka ya ce ya zo ya kawo gaisuwa ne. Eh yana da ta cewa na ce to mu je in nuna ma mai gari tunda kai namun. Ai muna nan. Allah ƙara sutura. Amin. Allah ƙara sutura. Amin na Allah. Allah ya ƙara sutura. Malam Allah in ce ko lafiya. Ah, ranka da daɗe wani hamshakin ɗin man arziki ne ya doso ni gadan-gadan to da na je na cin masa sai aka ce ai ba zan tawo da shi ba sai na je na samo wani mijingini murgujeji isasshe mai kima mai gama to yan banga za a tura maka kowa A'a, ai duk ba a nan magana take ba. Allah ya taimake ka. Eh. Ai goyon baya. Ka san mu goyon bayan da za a nake so a wajen ka. Ah. Tallafi za a bayar na noma da kiwo da irin su. <laughs> noma ke ba. Eh, da irin 'yan kayayyakin nan da na harkar noma. Babban mutum ake so wanda zai je ya mallamuni. sannan a bani sai na ga kuma duk karkarar nan gabar da yamma kudu da arewa Allah ya taimake ka babu kamar ka shi ne na za a yi min alfarma ina ma'ana Allah to gani wato da ka ce zancen rancen noma hmm. sai ka tuna mun lokacin sa Ahmadu Bello 1977 saddan na saukata ba saddan sokoto mu a wannan nahiyar tamu ai mu ne da mu muka je muka taro wani bature a airport Mr. Kafinon. Mr. Kafinon ba ko din ba. A'a, Mr. Kafinon. Ya sauka airport mu muka je ni na tuko mota da aka dauko shi aka zo ki tsoba gidan mai martaba. ana ka fara ba da taimako tallafin noma Allah ƙara ma imani to da kafa wannan sai ka tuno da lokacin Allah da abin da isha ku tallafi da kake nema ko me yi zan ba kuma za a baka godiya yake ran kai da Allah Allah ƙara ma imani godiya yake ina na Allah amma akwai wani hangari ba gudu ba to ko ba gaskiya ba to ita jingina in ka jingina to kai ma a jingina maka ita ce rayuwa ko ba gaskiya ba yau shi mm. ita rayuwa hannun dama ne iwanki na hagu ko ba gaskiya ba to kai ma ina neman zan jingina a jikinka ni ranka ya daɗe yadda nake yadda nake rankan jau ɗin nan eh. me za a jingina da ni a yi ai shi aka ce ba a raina abin nema a wajen mutum matan da eh kowane dan adam akwai ban da Allah ya masa kai ne kanka kar ka yana kanka a ha akwai yarinya da na gani a gurin ka kandala kandala yarinya na kullum na tana ta sai hankali na ya tashi harkar birnin nan ni dai ban ji da daɗi ba ban ji da kyau ba oh. abu ana ganin an yi shi cikin daɗi wata daɗe da tafiya ba sai ga hanya ta dawo mu ya salla. to laifin laifin wani laifin ku laifin ku da kun nemi shawaran mu mu da ba ku aura ba da ba ku aura wannan yarinyar kan da ta aure wannan yaron ba a cikin binnin fa yaro ne da yake sana'a ta arewa da sau ka san arewa sun guda biyu ne akwai na kirki akwai na banza to shi yana cikin na banzan wanda ba sa ganin darajar mutane ne ake da tafiyar birni jula jula haihuwa alilo wato sa shawara da manya ku ne aka ce duk abin da za ku yi ku tankari manya saboda duk abin da babba ya hango yaro ko ka hau kira saman dutsen dala ba za ka hango shi ba to saboda haka ni abin da nake so ga gani Allah in kun yarda kun amince ni zan aure ta duk abin da ake yi ni na yarda to mun lamince min ka aure ta aure ta an gama kuma abin nan ba nesa ake so ba kusa kusan nan in son samu ne gobe ma ko jibi a yi ta ta kare raman ya zage mai kuma sarkin fada a haɗa gudu da su katara ba fargaban ka dai ina ganin ya kamata a ce an gama da wannan na magana tawa eh. in ya so ita kuma wannan sai ta zo daga baya sannan na san samu ma abin da za a yi ta sarrafin a halin na Allah bi akan wannan yarinyar ne ma na Allah ba wai su su su da da tusar gudu da susar katara ba idan gudu da wanka za a yi wallahi ni na yadda in har na yadda in dai wanka za gudu za a yi da wanka akan wannan na yadda kuma wannan matsalar naka ma an riga an gama ta ai ai su ai mun mun to yanzu ba fargaban ka hidima ba. Za a baka kare maka kare maka rabi. To amma sai an fara da wannan. akan Yanzu sai kai kokarin gayan ma shi wanka ko ai kana da ba. yawa Ina jin wannan ne a wannan kwakwata ne wannan. To kai kokarin gayan masa da shi da sharu. yawa Sai su zo su karɓa auren. Dama dama sharu din amma shi kwakwata can wajen na je zan jingina ya goce. Eh? to da sai ka daga gaya masa ga abin da ya faru mai gari ne iga na yarinyar nan ka iya ruwan ba gashi ja kuma ka ce ban ja ba wani irin ja baya baya kake ce tsoron ta nake ji saboda a cikin ta kogo ne to ne abun tsoro a kogo ne a jikin ta dan dan ba na aran gugan nan a kai fa kace ba za ka yi amfani da shi ba za ka kuma ka ce in baka ruwa zan zuba mata wa Allah ga ta zo zan zuba mata ruwa harka ta taimako kandala kandala kandala ina zuwa mana dakata da Allah wani taimako ka bari kandala ina kika shiga kwana da yawa to tun da aka ce kin yi tafiya shiru shiru shiru babu ke babu labarin kai ka kika ka saka mun gugan sai wani kallon ta kaji da boki fili an zuba mun zamu je mu daura ai an gama ai yanzu sai na cika miki shi har gida zan kai miki ina zuwa dakata mana haba da Allah aboki ba kuma haka kai fa ka ce baka son ka ja ruwa ni dan wahala ne taimake ta kuma ya zama abun ni ba na so da Allah ka kyale ni kawai ka bar mu yadda ka gan mu ka san tsakanin mu ka sanya miki da ita dan Allah ki sa eh? baki mana hajiya babu ruwanki ba ruwanki kandala ko ba a shiga tsakanin mu da Allah ba kina zuwa da Allah da Allah da ka ta saki wariya za ku nuna eh a sakan mu yawa kan da labarin in juya wannan talaka zuwa mata ni kuma sai in kai mata ah, bari in juya in zuba ni a to kuma sai ka bata ni a to ka ah. tafi mana dama ai ba tare muka zo ba daban-daban muka zo ok yanzu kaga ya ungo ku kora ta zaka kenan a kai ni fa ba da Allah jika kandala shikenan ayi mu gani Allah ba ta sa kandala ai sai na cika miki bam kuma an kai miki gida ai ki yar gata ce a garin nan Allah ne ya ba ki kandala Allah ya ban mana ki ki daɗe ki karko ki shekaru irin na dalilo jan ruwan nake ma wallahi ji nake da waki ɗaya kamar ma ba na jan ai kandala Allah ne ya ba ki zauna Yawwa. Kandala. Hmm. To, siyan sai yaushe. Je ka kawai na gode. Ya ta ake ce maka kawai je kin gode. Ka dai je din kawai, tunda mace ka je na gode ba matsala mana. To barin sa miki da shi gida. Cikin gidan namu zaka shiga da ruwa? Na mance fa. Ba zai yin ƙara sa da shi ba. Ah, to yanzu na dawo kenan ko jibi ko gata? Allah kai mu. Na gode. Mhm. Sai an jima. To, godiya dubu. Kandala. Na'am baba. Wannan masu zira masu ɗangalallen wandan nan kamar ragama doki shi kuma waye shi. Ba wai ruwa na ɗibo ce zai kama kofar gida. To, ai ca nake. sun san waɗannan yaran ne irin masu ɗagaggen wandan nan sai a hankali ai kandala na'am baba da ya ni murna to alhamdulillah Allah mun gode maka ai abu komai ya kankama kin san me ya faru ana rancen kai alhamdulillah Allah mun gode maka kudin ya samu kenan a'a bai samu ba tukunna to an je da bukata ne kuma sai aka riski bukata to kuma kin san ai sawon giwa ya danne na raƙuni dole kuma wanda yake son ɗan kurna ai sai ya karkaɗo ko mm. to na je wajen mai gari mm. a dai takaice na je ina so ya mani lamuni in jingina da shi domin in samu kuɗin nan to shi ma sai na ji ya ce wai shi ma zan mallama ne ya jingina da ni eh. cewa ke yake so in bashi kuma na amince masa wani abu ai daɗi kan daɗi kenan kunama ta harbi gyambo ni ni ba mu ba na son mai gari fa ni ni baba hudu fa nake so ɗan yau a'a huda kike so ke kandala billahi lazi la ilaha illa wa ki kiyaye ni ko shi sa ma dai aka sa miki kandalan ne eh, da bana nan saboda ganta falfala ko arziki ya to mun ya kazatan zaki sa kafa ki shure mure mu ci gaba da zama a cikin alaruku suna talauci ko baba a wurin nan ma fa da aka yi na binni fa ku na bi fa to kuma ni yanzu na ga na girma na mallaki hankalin kaina ni ma abu zaɓi na mana mallaki hankalin kanki ko to amma dai ba ke kika haifi kanki ba mu ne muka haife ki kuma da kinki da kin so mai garin nan na yi na gama kenan domin wannan arzikin ba zan yarda mu yi saɓani da shi ba kin ji ko ahir ki kiyaye kanki lai ba na so ya kudi kudi ina ina shafin shafin yaman nan Ai yanzu tun ɗazu ke ce yanzu za mu fita Kwa ba baka makullin ne Kawa, Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Ina makulli ya ba maka makulli direba. Ina a da zai fita ma har wannan kaɗan makulli yake irin ya isa ya fite. Kaga sauri nake yi za mu fita unguwa da shi ya kama ya fita ya tafi da makulli ya ba mota. Wala ni kaina kamar ta ban makullin rike a waje na a to na na na alaikum. Amin ah, wa alaika salam lafiya dai ko? Da Allah ina mai gidan nan. Ah mai gida? Eh mai gidan nan. Waye? Iya? Da aka ga dai zo Mai gidan nake nema. A ah, mai gida to Allah ga mai gida. Wannan tsohon ne mai gida? A ah, ba shi nake nema ba. A? ko Allah. menene yake cike da shi gaya mu gidan nan nake nema eh to wani wani matsala dai ga mu ko me a eh ina neman mai gidan mai gidan ke san gani mai gidan nake san gani sarki kai sha sha sha tuna da ka bani na ta wawan banza wawan obi a ah. ina kinan ya dawo kai wallahi gashi a ne mai gidan au mai mm. gidan ta ce dama mu je tare gaba ne mu je a kyan uwa ta zani na kuma ga mai hana ni in tafi a yankin uwa ta ana tayin sama ana tayin ƙasar ruwa yana jana ana tayin gudu ta tayin ruwa yana jana kai kai kula gida kula gida kula gida na Kullum! Kullum! Kullum! Kullum! jama'a da tun da muka fara rayuwa da kai baka taba tambayar sunana ai ke ce da wani abu kika rufe bakin ki rufe kika ki tambayi waye ne ko ya sunana Shi yasa ni ma na ki tambaya. To ai ni na san sunanka. To ya sunana? Sunanka Hudu. Bibiya ta take kenan. To ke ya sunanki? Sunana Rabi. Rabi. Ah! Bibiya ta take kenan. Ah! Ah! Wallahi ba zai yi ba. Ah! Ah! sa ke zama ce da wurga sun cire su ba kin ce kina neman nan ai gara ma da ka tuna mu a kan shi ne na tura a kira min kai to hudu ba hudu ba abin nake so da kai dan Allah dan annabi ko bayan raina kar ka bari hudu ya bar gidan nan kar ka bari hudu ya bar gidan nan saboda hudu din na yadda ka san jinin jikina haka nake ji da hudu to to to kenan insha Allah abin da yasa ba zan ce a raba gado da hudu ba saboda in na faɗa ko za ka ga ban faɗa daidai ba amma duk da haka baba an samu labarin baban shi ne an san baban shi ko baban sa. kin san eh eh irin wannan yana daɗi ka san tsatsan mutum in ka san wannan da suka zo za su gaya mana idan ruwanka da babansa ko babarsa ni gani nan ni ce uwarsa ni ce ubansa ni ce uwar hudu ni ce uban hudu a'a ya kake neman wani garin su daban baba halar da dare ba ya gaya mana shi ba da kare ne hudu ba da kare to ko ina da kare ne ni nawa ne kuma ina son hudu kuma ban yadda wallahi ka raba hudu da gidan nan ba to to inna lillahi wa Hudu, menene? Wallahi, um, duk abin da ake yi, na yi iya bakin ƙoƙari na ga na tsere, na tsere da motar. To Allah bai yi ba, kawai aljana na gani cikin mota ta zazzare min ido ta ringa sauya kamanni. Aljana baka ce? Eh, a baya ta gaura mun mari. Na buɗe ido na juyo na ganda kawai na ji garin ya koma kure. Eh. zai koma ja. da A cikin motar tawa aka yi wani marere kamare ta ka a cikin motar ba hankali tunanin ka sauka ƙasa duk abin da za ku yi da ku ku bata mini da ke gaban motar Kai! Ba ka da hankali. ka bari mana gaji inda mazance ya kwanta. ta windo ma na fita na gudu na ban mota a takaice ne ta gudu ka bar mota a hanya ka bar mun mota a hanya don hauka kai eh? a zo mana eh? me yake damun ka ana ta mutum wa yake ta mota eh da ma Allah ya kawo min shi gida lafiya ne ba na gode wa Allah ba shi da kake mun magana wani karfin banza karfin wofi sannu hudu yawa sannu Allah ya kiyaye ka za ka tafi kaga sai na baba ta ce ka zauna da kaga eh, dan Allah dan annabi ka takura wa yaran nan tashi je ka mota ka nemo a'a bari mu fara Allah ya baka wani kuɗin ka sai zo nan zo nan ina za ka mu je mu je mu je ba ina shi ba komai wallahi ba abin da zamu ina za ka ina za ka ina za ka rabu da shi ya fita yawa dai zan yi yawa ma zauna Zauna sosai. Hmm, kana ji? Wai eh, Wai ne. Wai ne faɗi. Ɗan a birni. a birni. To wani hanya ne? Gaskiyarsa ne. Tunda kana takura mashi in ka zo kusa da shi ma dole ya ji bai ji daɗi ba. Baka ji daɗi ba ko? Hmm. Yawwa. Hmm. Bai ji daɗi ba wallahi ya zauna a nan. Ka matsanta mai a nan ya matsona. Ina da mutane da suka san aljini. Ya gaya ce. kuma wallahi gida za ta iya wani abin da za ta yi addu'a a samu mota ta mota ta wuce da mota koko? na tafi da mota ka kai da ta ta ci taya yawa sannan ka ta wuce ne to sai ka tura ta ta tafi jangarin aljanu kira ne ba ni bane mai gari ne da kansa mutum eh ai babban kira ne karo da giwa ikon Allah karo da giwa daji Allah kara maka imani mulki mai sa kwararriya a Sharuwa ruwa ko ba guga Allah ya kara maka lafiya ya kara maka imani ranka ya dade ga ta nan Allah ya taimake ka Allah numfasar ma da zuciyarka ke kai dade ga ta nan yawa gani ranka ya dade eh, kwantar da hankalin ki wa Allah ba sauri ake ba ya hakuri da da kike ce na baka ce to Allah ya taimake ka wato tunda kika ga mai gari da kansa ya tako ya zo nan kin san babban amari ne kin san aka ce hanya in kaga hanya tana fare binta ake yaro baya kai ya sai da manya a bayansa to gagi za ka babban dutse a nan gwada sun buga da kai sun barka tilas dole kayan goya ɗana gani ubansa ya ɗauka yau gashi dan take ya zo wajen ki ina zuwa a takaicen takaicewa bai Allah me ma sunanki sunana eh kandala kandala haka ne ranka daɗe ai mun zata za ta faɗa ba daidai bane mu ce mata har sunan kakan kakanta mun sani ai kuma ai ya tabbata ai ai ta tabbata ai ai soyayya ta tabbata haka ne ranka daɗe to ina kike kandala ki kwantar da hankalinki ki gane abin da ya kani gurin ki ba wasa bane kin san dai ga irin <clears throat> abubuwa na mulki da nake zubawa to na ganki kare mutu bayani mai kuma to zan ka dade dai iri ya gani na arziki kin san hausa sun ce gidan zuwa nan akan ci in kika ga hanya tana fari bin ta ake to a takaicen takaitawa mai gari ya ji ya gani yana kaunan ki kuma abin farin ciki ne a garin ki abin ki zuba kasa ne ruwa a kasa ki sha ki wa Allah godiya mai gari da kansa ya furta yana sai ina zuwa Allah ya kan kandala a takaicen take cewa kamar yadda ya gaya miki soyayya ce dubu da ita ta Allah da annabi menene ra'ayin shi ba sai ki mun ita ai fita nan kwa kajin mai kajin ne ya kawo ya kawo soyayyen ya yi soyayyen daban a eh. daro guda eh. su ma farfesun sai a daro guda ai na ta nan dan me za su dan me za farfesu ai a dinga a dinga dafa su gaba daya kuma da kalwa abin ne bai dai soye bai yi soyayen sa ba su to to Allah ba karkashin na an da shi al shigo da shi alkama ma yana nan to ni dai magana ta guda daya to to na san kana so na kuma na san san da kake min ba zai hana ka so abin da nake so ba wallahi kamar kin sani idan ba haka ba in zama biredi da safa aka rike kuma da ni to amma gaskiya Allah isa abin da zan faɗa ba za a ce na yi rashin kunya ba a'a ba komai a soyayya ce haɓa yarinya kalmar so na wani rashin kunya a ciki he ana yi da yaro ana yi da babba Allah ba ka haura kamar da za a yi anan gaskiya hudu nake so wa hudu wanda ake kira dan yau a garin nan dan yau <laughs> mu shekaran jeji ta haife mu ko ƴaƴan bara wata ne mu da na gani ra'ayina dai na fara ne baiwa Allah ina ki ina ta mun hudu Hudu wa da nake ke sani kama shi ake so ba a yanzu sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haƙa rami gaba dubu a zura shi a ciki a ciki in ɗan sanda ne kuma ya shigo kwamishina of police ya ce duk ɗan sanda ne haɗa shi da bindiga a hannunsa kada kyale shi sai harsashinsa ya kare ta da kansa suspense ne ko suspension babu wanda zai iya harbe dan yau ina ji a jikina dan yau kuma yana nan kuma zai da garin nan in Allah ya yarda ni dai abin da nake so in faɗa ma ran kai daɗe ka yi na yarda da soyayyar da kake mu mm. kai ma na gode sarkin zagi ke yarinya bakin rijiya ba wajen wargi ba ne neman reni ne karki sakaci wannan damar ta kubce miki da ke da tsohon ki duka a ƙarƙashin ikon mu miki bai Allah ƙarƙiyar yau eh. wato maso ma makaho sai yanzu ni nake ganin ta ma wallahi ashe ruwa ce mummuna ba kuma hawa take yi kamar ba bare da ba wani zance ba wani zance mummuna amma dai ni abin da nake so in ban da sha'anin mata ina dan yau ina wannan yarinya a'a ya kadangare zai iya hakuka ai yatsan ma ba za su kai ba ina ina za su kai bakin rijiya ai ba wajen wargin makaho bane kuma babban gole sai magogin karfi dan yau din nan zan maganin sa ka san lokacin da uwarsa ta dauki cikinsa sai da sai da shekaru shida a cikin a cikin cikin uwar bai motsa ba ina yake sai da kokara an kai daɗe ga nan kasuwar lafai yau ne kuma take ci to zo ne ka yi min haya a kurkura a cikin min ita tap da mutane ko ko ba ko a da kokarar ko jama'ar garin sun isa kawai kar kawai za ka mu an gama da wanda isan hudu a garin nan da uban hudu ka bayyanta da yi da wacce ta yi hudu da wanda ya sallan auren wayo Allah zo mu gidi. birni tsantsar wayo ke sayan taba ya dace da kowa mai to addini ma hankali yake bin sa hmm. mutum ya san shi cikin yadda ya kamata gaskiya ni ban sani ba ya kamata ai mun gane san me ake nufi hmm. ina da kyau eh abokina ya to no ka fadakar da wannan yawa kai ne ka daidai da shi saboda ni in na fiye tsayuwa yadda yake zuban nan tsaro yana nemo eh, umbrella eh, eh, kana jina yana jin yoyo yake yi ka dinga da kanka ya ka nemo umbrella ga mu kana jina yana jin ka yawa um, mm, dan kai hede a ce ma sabon zuwa eh sabon zuwa mm. a hi wanda ya karbi wanda za ka ɗaya a matsayinsa na aiki ko ka dai kai haba ah, eh latsa ne kake problem yayi kaga kofatar eh na gano ni na bude mar yayi wajen rot eh waje gaskiya ne ta mm. matsala abin da ya sa ya shiga mm. to shi iya bar ruwan fulani to leƙe-leƙen sai sa sai zai leƙo mata kai aikin ka wajen gajar kake kenan eh. kai aikin leƙen sai ya leƙo mata alhaji to ya kai kai a wannan lokacin ya wuce makaɗi da rawa Yawwa. Mm. To abin da yasa na ce ka zo ka gaya mai. Eh. Kai ne dan gidan nan yawa in ka san shige da fitan cikin gidan nan. Yawa. Mu wani kaiwa da komowa na gidan nan. Yawa. Suna hannunka sakamakon kai ne a gate din gidan nan. Yawa. Idan kuma an je bayan gidan nan. Yawa. Za a ganka kana gadon gurin nan. Yawa. To abin da yasa ni mutum na ƙarshen shigowa gidan nan kafin wannan bawan Allah da ya zo gidan nan. Kware ga yamar. Ni ne nan na zama aminin ka a gidan nan. Kware. Sannan ina da dan uwan da aka kura daga gidan nan wanda ka koma gurin ba a gidan nan. Sannan Hmm. ni ma wani aka kora daga gidan nan aka eh. buɗe gate ɗin gidan nan na shigo gidan nan a matsayina na direba duk gidan nan in zan yi koma wani irin aiki ne ina mai tabbatar maka da cewa in har na je bakin windo eh. zan ja da bayan saboda in kiyaye mutuncin addini na eh. amma da kiriniya ta da gigiwa ta za ta kai ni ni ne kadai wanda zan leka in fito lafiya a gidan nan ah. wanda ba wanda ya isa min wani abu eh, to ban yi ba ah. kai ma sai ka kiyaye kai saboda ba wai ka daina matsata mana kai a ah, ni fa dai zan ga kurege mm. in dai da farare tsala tsala cikin gidan nan eh. ina kallon su yi fakare sun lamo to zan zan je fara kadan wasu ka ta da ga Ina ka buɗe. Ko kai ka buɗe kai. Ka dawo. Ka da kai ka buɗe. Ka nuna min da gidanci. Mun bi ma larura da higa haka ya gan mu. In baka san ba saurari da ta yaro. Kuma ka ruwan dafa to baka nemi zaman lafiya ba. Wannan bai da zaman lafiya. Hajiyar mata ya ta juya ni. Alhaji ma ya isa ya juya ni. Eh? eh balle wani kai ah, kai da eh, wanda ya sai juya na gidan nan a ah, kai da Allah da Allah eh, abokina eh, kai da Allah da annabi kana jin na ina jin ka ka duba Allah hmm. ka duba shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kake ga ka juya mota nan hmm. ni kuma nake daya in juya get hmm. dan Allah da annabi ka san da ka koya min motar nan kai mata ran ka juya gate din ni mata ta rai daga hakan abun hawa kake so a siyo maka jaki a daure maka mana a koya ma hawa jaki ni ni ne zan koya ni zan tafi harkar karar kwana daidai To a gidan nan wa ma isa ni ya juya ni a gidan nan ko eh. Alhaji bai isa ya ni in koya ma mota. Au kai kai kai ko matansa ba su isa ba. Au to. Sun din banza su dun wabi dan to.

ran kai daɗe ba zai yiwu ka sa abu a ce ba za a yi Allah ya sa ma dai a ce nan same ka a nan eh, ga munan mun zo mun zo gona ne eh, to mm, dama zuwa nai sai da maka eh, cewa Allah ya sa na dan samu labari zancen hudu an ce min yana binni an ga inda ike shine za aka gaya min zan je in duba shi. To a wace rediyon kika ji? a ka san akwai mutane. A wace rediyon kika samu labarin tambayi da ne miki A a. Mu ne masu mulki mu muka san komai amma ke kin riga ni. Faɗa min a wace rediyo ta gaya miki. BBC ko RTF ko Jamus ko London. Ko Jamus. a yalla bai ai muna da mutane abin ne. Su ne suka suka gaya mana. Allah baka wari malama. Ki tsaya ki ji inda bayani yake. Hudu sai a je a haƙura. kaman yaya? A cikin birni suka shiga wani katon daki suna kallon bal. Wani mutum ya zo narkeke wata jaka shiga ba sani ba shiga. Suna cikin kallon sai suka ji. Dam! A gaba na ake ran kai da madalla. Kan ido na. dakin nan kabba wanda ya fita. Har hudu kuma a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wuta ce ba za ka ya mutu. saboda haka sai ki yi hakuri don ka ba ka gaya min ba tuntuni to sai ah, yanzu bin da isa mu gaya miki ba ai mutuwa irin wannan ba ka zo ka tare mun da kai ka gaya masa ba hankalin sai tashi amma tun da yanzu na ko maganar yadda za a gaya miki shine na gaya miki yanzu sai ku je ku yi masa sadakar uku ku yi masa arba'in ku mata shekara ko ba gaskiya ba hankali daɗe ba shine na ji an ce sai to kasa ba to kawa ina shi da dam kayan cikin sa ne suke shamar oh ah, shi ne wanda kayan cikin sa suka watsa kan wuta kan wuta ke da ba da da wani jika yanzu ko ne ba da da kowa da ba shi ne kuma shi ke da ya da a'a sarakuna farin ciki ga danki a hannun mu za mu sako miki shi za mu sako miki shi Me kuma kuka? To ko sai za a haifa sai dai a haifi ba ba. A to ke ga jika gaɗa ɗa jika kuma Allah sai baci wani ai. Wanda ma abin ta gaɗa da tafi kusanci da shi. To jika ba ɗan da ya haifi ɗan. To ma wai zancen wani mata haihuwa ne ku je a neman masa wata gwagwarba a auren masa sai ta haifa mai yawan shi ba. Ni ban malam ga zama nan. To yanzu kai yalla bai. Saboda Allah kai a wani rediyon kai kaji. Ƙarya kenan namiji. Ƙarya kike nufin za a yi miki. Yau ke dade a kwashe kafan koko a dale. A kwashe kafan koko. Ne nake wula dake. Kika tawo shi kenan guda ɗaya. shikenan dan jikan nawa da nake gani wai a ce wai ya mutu amma ba a ga gawar shi ba saboda Allah da annabi koko koko na'am koko na'am Na'am. Share hawayenki. ki daina kuka jikanki yana nan a raye a'a yana cikin birni yana wani katafaren gida a'a baya ci baya birni yanzu nan fa daga gun mai gari fa nake mai gari yake gaya min cewa jika na ya mutu sun shiga wani daki Allah ya an tarwatsa su ji sun mutu <laughs> ko ga wata ba ba a gani ba kuma yanzu a ce min yana raye yana nan bai mutu ba yana cikin birni to ke din wace ce Ke ɗin wace ce? Suna na Rabi. To, idan kin shirya, ki rufe idan kin kai ki. Mhm. Mu rufe ido na? Kuma ni na kwankwasa? Kwankwasa. ba sai na taso nike juya ta ko ina in na so ko alhaji ba ya ja da ni ko ya so ko in danne ham in sanya tsohuwa sauri je abinci idan za mu ci shi ma sai an je kasuwa za mu ci koni 买这一点，你嘿嘿嘿。